Barka da zuwa tafarki TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye shiryen da zarar mun ɗora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Gwarzan sadauki kashi na takwas. jin wannan batu sai insan ya fada kogin tunani. Da yammaci ne aka shigo da amarya Sulaisa cikin wani keken doki na alfarma cikin gidan sarautar birnin Kisra. A wannan lokaci dakaru dubu ne suka rako gimbiya Sulaisa, wacce ta kasance ‘ya ga sarki Zarka na birnin Sades. A gaban tawagarta akwai kuyangi ɗari biyu bisa dawakai, ɗauke da kaskwayen furanni suna watsa furannin sama suna zubowa ƙasa cikin harabar gidan sarautar. har sai da aka iso tsakiyar gidan sarautar sannan aka tsaya. Sarki Zarkam na zaune bisa wata kujera ta alfarma, fadawansa da dakaru hadamai sun kewaye shi. Tsayuwar keken dokin amaryar, sule suke da wuya sai sarki ya miƙe tsaye fuskarsa cike da murmushi. Ya kasa rufe bakinsa saboda ɗauki da farin ciki. A wannan lokaci, su bawa insan na tsaye a gefe kimanin su goma sha shida. Sun yi shiga iri ɗaya domin za su gabatar da wasan jarumta don ɗebewa amarya kewa. Ko da aka buɗe keken dokin, amarya Silesa ta zuro ƙafafunta waje suka taɓa ƙasa, sannan ta zuro kanta waje kowa ya araba da kyakkyawar fuskarta, sai jama'a suka ruɗe kuma suka ɗimoce saboda tsananin kyawunta. Silesa ta kasance matashiyar budurwa 'yar shekara goma sha takwas, doguwa ce kuma faraƙal mai madaidaicin kawarin jiki, tana da dogon hanci ɗan ƙaramin baki, Manyan idanunta gami da siririn wuya, gashin kanta baki ne siɗik, yana sheƙi da walwali, tamkar madubi, kuma ya zubo ƙasa har kan kwankwasanta. Tana sanye da wata doguwar farar riga mai tsadar gaske, irin tasu ta sarakai. Tsayin zan rigar daga baya ya kai kamu sittin, kuyangi na riƙe da ita suna tattare ta. Kallo ɗaya mutum zai yi wa wannan amarya ya gane cewa ba ta son wannan aure da aka yi mata, saboda murmushin yaƙe take yi kawai. Fitowar take da wuya daga cikin keken dokin sai ga sarki zamaral ya miƙe da sauri daga kan kujerar da yake zaune ya je ya taro ta inda ya miƙa mata hannunsa ta kama sannan ya jawo ta suka zo inda yake zaune da suka zauna. Shi dai jarumi insan tun da ya yi arba da gimbiya silaisa sai ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi wani irin tsoro ya shige shi wanda bai san dalilin faruwar hakan ba. Ai kuwa sai gimbiya silaisa ta waiwayo ta haɗa idanu da Imsan, ai kuwa sai ta ƙora masa ido ta kasa kawar da kai, har sarki ya lura da abin da ke faruwa, ya kama hannunta sannan ta daina kallon Imsan. A daidai wannan lokaci ne mai gabatar da taro ya miƙe tsaye, ya yi ɗan jawabi, sannan aka gabatar da bayi waɗanda aka shirya musu gasar faɗa domin fitar da gwani. Mutum na farko da aka fara kiran sunansa daga cikin bayin shine bawa Insam. Insam ya fito daga cikin ‘yan uwansa bayi yana sanye da dogon wando buji da kuma riga falmaram. Ya shiga cikin wata da'ira da ke tsakiyar wannan fili. Ita dai wannan da'ira an kewaye ta ne da wasu ƙarafa da kuma igiyoyi akan wani gini mai tudu, wanda duk jama'ar da ke wajen ke hango ta. Bayan an buɗe wa insan da'irar ya shiga, ya tsaya sai aka jiho masa sanda ya cafe, sannan aka kirawo bawa na biyu, wanda shine abokin gwamin nasa mai suna Jannas. Jannas wani ƙaton bawa ne dogo kuma kakkaura, domin ya ninka in sau sauƙi a girma da kwarjini, kuma a fuskarsa babu annuri ko kaɗan. Jannas na shigowa cikin da'irar gasa, sai shi ma aka jiho masa sanda ya cafe, sannan ya gyara tsayuwarsa suka fuskanci juna. A wannan lokaci ne jama'a suka ruɗe da shewa gami da tafi, kawai sai aka buga gangar fara wasa. Jannas ya rugo da gudu izuwa kan Insam, ya kawo masa wawon bugu da sanda ka. cikin zafin nama in sanya kare dukan, suka rugunsumi da a zababban faɗa, ya zama na cewa suna kai wa junansu duka ta sama da ƙasa, sai da suka shafe daƙiƙa ɗari da tamanin suna kai wa junansu hare-hare ba tare da ɗayansu ya samu wata nasara ba, sannan suka ja da baya, suka gyara tsayuwa suna tunanin irin sabon salon faɗan da kowannensu ya kamata ya yi don samun nasara. Lokaci guda suka ruga da gudu a karo na biyu, suka kacame da sabon masifaffen faɗa. A wannan lokaci kowannensu ya zage dantse yana faɗan ne iyaka ƙarfinsa da kuma nuna ƙwarewarsa. Tun a farkon fara wannan gumurzu tsakanin Inson da Jannas, Sarki Zamral ya lura da Gimbiya Sulaisa. Duk sa'a da ta ga an kai wa Inson wawan hari, har yana neman faɗuwa sai hankalinta ya tashi alamar fargaba ta bayyana ƙarara a kan fuskarta. Amma da zarar ta ga cewa Inson ne ke nuna alamun samun nasara, sai fuskarta ta kama annuri da murmushi. Ganin haka ne kishi ya tirnike sarki Zamran, ya ji kamar ya bayar da umarni nan take a kashe bawa Imsam. Ba wani abu ne ya sa Gimbiya Sulesa ta ji tana son bawa Imsam a ganin farko ba face tsananin kama da masoyinta wanda ta so ta aura aka hana ta wato sarki Marhat na birnin Misira. Sai da aka yi gasa ta dukiya a tsakankanin sarakuna goma sha ɗaya sannan aka fitar da gwani. da ya samu nas da ya samu damar auren gimbiya Sulesa, kuma ba wani ne ya lashe gasar face sarki Marhat. Amma a ranar da za a kai amarya birnin Misira, aka neme ta aka rasa, ashe sarki Zamran ne ya tura aljanu suka sato ta. Sai da aka shafe shekaru uku ana neman ta ba a ganta ba, har masoyinta sarki Marhat da mahaifinta suka haƙura suka rungumi kaddara. Duk irin ƙarfin tsafin sarki Marhat na birnin Misira bai iya gano inda Silesa take ba, Bayan shekara uku ne Sarki Zamran ya shirya bikin aurensa a asirce a gidan sarautarsa, ba tare da ya gayyaci ko da sarki guda ɗaya ba a nahiyar gaba ɗayanta. A ranar da amarya za ta tare ne aka shirya wannan gasa ta jarumta a tsakankanin bayan gidan sarautar. Ko da fara wannan artaba a karo na biyu sai faɗan ya sauya, ya zama na cewa in san ne yake kai wa jamnaz mugwayen hare-hare wanda da ƙyar yake iya kare su, kuma baya iya mayar da martani. Ana cikin haka ne In Imsam ya shammaci Jannas ya doki ƙafafunsa da sanda, Jannas ya yi sama kafin ya faɗo ƙasa, Imsan ya sake doka masa sanda a kan ƙirjinsa. Take Jannas ya faɗo ƙasa tim bisa gadon bayansa, ya furzo da gudan jini daga cikin bakinsa, kuma ya kasa miƙewa tsaye. Nan fa ‘yan kallo suka ruɗe da shewa gami da tafi, Gimbiya Silesa kuwa ba ta san sa'a da ta miƙe tsaye ba, tana yi wa Imsan tafi, sai da sarki Zamral ya miƙo hannunsa, sannan ta koma ta zauna. Ɗaya bayan ɗaya sai da jarumi Insan ya yi faɗa da sanda da waɗannan bayi guda goma sha shida kuma ya yi nasara a kansu. Ɗayansu bai samu nasarar kuda dukan jikinsa ba sau ɗaya. Ana gama wannan gasa ne sarki Zamrar ya ja amaryarsa suka shiga cikin gidan sarauta. Taro ya watse kowa ya kama gabansa. Lokacin da bayi da kuyangi suka raka amarya su resa cikin turakarta suka fito suka bar ita kaɗai jal a zaune a gefen garin alfarma sai ta fashe da matsanancin kuka. na baƙin cikin wannan auren dole da ta yi, gashi an rabota da ƙasarta ta haihuwa, iyayenta ma ba ta san ranar da za ta sake su ba, kuma gashi an raba ta da masoyinta sarki Marhat. To wai shin jarumin da ta gani yanzu ne kama da masoyinta Marhat waye shi? Anya kuwa ba shi da wata nasaba da sarki Marhat domin kamannin su ɗaya. Kamannin nasu ya yi yawa matuƙa. Tana cikin wannan tunani ne da kuka sarki Zamra ya shigo cikin tirakar Ko da ta ga ya dirfafo ta gadan-gadan, sai ta sauko daga kan gadan da kudu ta nufi kan tebur da aka ajiye ‘ya'yan itatuwa da wuƙa. Kawai sai ta ɗauki wuƙar, ta ɗora a kan wuyanta, ta dube shi ta ce, Idan ka ƙara yin tafiya taku ɗaya zuwa gare ni na rantse da darajar iyayena, sai na kashe kaina. Ko da jin wannan batu, sai hankalin sarki Zamral ya zama ya yi taku biyu baya, sannan ya dube ta ya ce, Ni ma na rantse da darajar nawa iyayen, daga yau ba zan sake kusantar ki ba, har sai ki buƙace ni da kanki. Amma ki sani cewa wannan bawa da ya lashe gasar jarumta mai kama da tsohon masoyinki, duk ranar kika kika kuskura kika kusance shi ko kuka yi magana da juna, wa za ki sake sa ba domin kurkuku zan sa a kai shi a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Gama faɗin haka ke da wuya, sai sarki Zamral ya juya da baya, ya fice cikin baƙin ciki, ya fice daga cikin turakar gaba ɗaya. Kashe gari da safe kuwa aka nemi amarya su lesa sama da ƙasa aka rasa a cikin gidan sarautar. Al'amarin da ya dugunzuma hankalin sarki Zamral kenan ya baza dakarunsa a nahiyar aka yi ta nemanta, amma ko ta ba a ji ba a tsawon kwanaki bakwai. Bisa wannan dalili ne sarki Zamral ya zargi bawa Imsan akan cewar akwai sa hannunsa a batan su Silesa, don haka ya sa aka kama shi aka yi ta gana masa azaba iri-iri har tsawon kwanaki goma sha ɗaya akan ya faɗi inda Sulesa take. Bayan an gano cewa babu san hannun sabatan Sulesa sai kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai aka kai shi kurkuku. Sau uku yana guduwa ana kamo shi shine daga ƙarshe aka kai shi babban kurkuku inda Gadaras yake shugabancin Dakaru. Lokacin da Imsan ya gama tunanin wannan al'amari da ya faru a baya sai Gadaras ya dafa kafaɗarsa ya ce, Na san yanzu ka gama tuno komai da komai shin ka san waye ya sace amarya Sulaisa kuwa? Insan ya ce, ya za a yi na sani, sai zargi da aka ɗora mini aka zalunce ni ba Ga Gadaras ya ce, haka ne, to ba wani ba ne ya sace ta face ni ɗin nan, kuma na mayar da ita gidan sarautar sarki Marhat ne, babban abokin gabata, domin na dawo masa da farin cikinsa, sannan kuma yanzu daga baya da na same ku kai da Barsat, zan je na rushe dukkanin farin cikinsa da arzikinsa kuma na cika burina a kansa. Haɗin kanku kaɗai ya rage mini yanzu na cimma burina. Ku sani, idan wannan buri wa ya cika, har abada kun tsira daga sharin kowane sarki a wannan nahiya. Kuma za ku zama manyan sarakai na manyan birane a wannan nahiya ta mu Sa'ad in san da warsa suka ji wannan batu, sai suka kamu da farin ciki, amma sai in san ya dubi ga daraza ya ce, To yanzu, ta yaya za ka iya rushe farin cikin sarki marhad kuma ya zami da barazanar sarki Zamran tunda dole ne ya ci gaba da mu saboda ya san cewa kai ne ka taimaka mana muka samu nasarar guduwa daga kurkuku. Gadaras ya yi ajiyar zuciya ya ce, Duk abubuwan da ka gana yi yanzu a lissafa suke kuma a shirye tun shekaru uku baya da suka gabata sai da na gama shirya komai da komai na tanadi komai sannan na fara aiki na. hatta kai da barsat kuna cikin mutanen da na tanada don cika wannan buri nawa. Abin da nake bukata da ku kawai, ku ɗaukan mana alkawarin cewar duk wuya duk tsanani kuna tare da ni, ba za ku ci amana ba. Idan kun amince, ga hannuna kowannen ku ya dafa shi da hannunsa na dama. Sa'ad da imsar da Barsar suka ji wannan batu, sai suka dubi junansu, sannan suka tsaya suna tunanin abin yi. Imsar ne ya fara ɗora hannunsa akan na gadara, sannan shi ma Barsad ya ɗora nasa akan na insal. Ko da ganin haka sai ta ma Lela ta ɗora hannunta a kan nabarsar ta ce, Ni ma ina tare da ku ɗari bisa ɗari. Wannan shi ne abin da ya faru ga su jarumi Insan bayan shugaban dakarun kurkukun birnin Kisra wato Gadaras ya taimaka musu suka samu nasarar guduwa. A can baya kuwa lokacin da Gadaras ya sace gimbiya su laisa, sai da ya kai ta har kusa da gidan masarautar birnin Misira, amma ba ta san wane ne ya sato ta ba. Kawai ta san cewa ta kwanta ta yi barci a can birnin kisira amma sai farkawa ta yi ta tsinci kanta a kan doki wani mutum na rike da ita a gaban dokin yana ta tsula gudu. Ko da ta waigo sai ta ga fuskarsa a rufe take. Za ta yi magana kenan sai ta ji ya jalin zamun dokin. Dokin ya yi turjiya gami da ɗaga kafafuwansa na gaba sama yana haniniya sannan ya ajiye su ƙasa. Sannan ne suka sauko daga kan dokin, Sulesa ta dubi gabas da yamma kudu da arewa kawai sai ta hango gidan masarautar masoyinta wato sarki Marhat. Nan take ta kama da matsanancin mamaki game da ɗimbin farin ciki, ta rubu mahayin ta ce wane ne kai, kuma saboda mai kasato ne daga wajen wancan azzalumin sarkin, ka dawo da ni hannun masoyina. Lokacin da mahayin ya ji wannan tambaya, sai ya kwaye fuskarsa, ko da ta yi arba da shi, sai ta sake cika da mamaki, saboda ba wani bane face ga daras. Gadaras ya yi murmushi ya ce, na san za ki mamaki domin kin san a matsayin amintaccen hadimin sarki Zamrat, amma kuma gashi na ci amanarsa. Ki sani, na yi hakan ne domin na cika wani buri nawa. Ina so ki sani cewa shi ma wannan masoyin naki azzalimi ne, ya cutar da rayuwar mutane da yawa, amma ba ki sani ba. Shawarar da zan baki ita ce, ki da kama ki shiga cikin gidan masarautar a matsayin baiwa, domin ki gano ainihin wane ne Sarki Marhat, sannan ki yanke shawara akan zaki iya ci gaba da rayuwa da shi ko a'a. Ga daras na gama faɗin hakan sai ya kama dokin sai ya hai sannan ya dubi Silesi ya ce, sai mun sake haɗuwa a wani karam. Yana gama faɗin haka sai ya juya dokinsa baya ya zabure shi da gudu ya nufi hanyar fita. Ita kuwa Sulaisa hankalinta ne ya dugunzama tarsa abin da yake yi mata daɗi domin ta tsinci kanta a cikin wasu wasi akan shawarar da Gadaras ya bata. Ga shi dai yanzu tana farin ciki rabuwa da sarki Zarmat, wanda yake ƙoƙarin aurenta bisa dole, kuma ga shi ta dawo gurin masoyanta sarki Marhat, wanda ta baiwa amanar zuciyarta da amanar rayuwarta. Idan abin da Gadaras ya gaya mata gaskiya ne, to ai kuwa ba ta ga amfanin zama da azalimi ba, gwara ta goge sonsa daga cikin ranta har abada. Gama ayyana hakan ke da wuya, sai Silesa ta nufi wannan hanya wacce za ta kai ta gidan masarauta sai da ya rage bai ta tazarar tafiyar daƙiƙa ɗari biyar ba sannan lesa ta raɓe a bayan wata bishiya daidai mararrabar kan hanya mai zuwa cikin gari. Dama lesa ta rufe kanta da mayafi da dukkanin jikinta kuma ta sunkuyar da kanta ƙasa. Da yake lesa ta san duk irin abubuwan da ke faruwa a cikin gidan masarautar Sarki Marhat a kowane lokaci, sam ba ta da wata damuwa, domin ta dubi lokacin da ke ciki yanzu sai hankalinta ya kwanta saboda nan ba da daɗewa ba wata amintacciyar kuyanga za ta fito daga cikin gidan masarautar domin zuwa kasuwa yin siyayya. Hakan dai Silesa ta ci gaba da jira har tsawon ‘yan daƙiƙu, kwatsam sai ta hango baiwar ta fito daga cikin gidan masarautar kuma an yi sa'a ita kaɗai ta fito tana riƙe da wani kwando. Sai da kuyanga Rasimat ta gifta wannan bishiya wacce Sulesa ke raɓe, sannan Sulesa ta kira sunanta cikin firgita ta waigo har tana sakin kwandon da ke hannunta, ya faɗi ƙasa. A zaton Rasimat gamo ta yi, ko da ta yi arba da gimbiya Sulesa sai ta kama da matsanancin mamaki ta rugo zuwa gare ta suka rungume juna. Rasimat ta janye jikinta daga cikin na Sulaisa tana murmushin farin ciki, ta ce, Ya shugabata, suwaye suka sace ki? kuma yaya aka yi kika dawo nan yanzu? Sulaisa ta ce, Duk wannan wani labari ne mai tsaho, sai na nutsu, abin da nake so da ke shi ne, mu tafi kasuwar tare, amma a can zan ɓatar da kamannina, na dawo a matsayin baiwa, saboda ina son na gano wani al'amari tare da sarki. Ina buƙatar ki rufa min asiri, kuma kadda ki bari kowa ya gane ni. Sadar Maisa ta ji wannan batu sai ta yi murmushi ta ce, Ya shugabata, a wannan abu ne mai sauƙi a waje na tamkar cire silin gashi daga cikin tandin mai. A matsayina na shugabar kuyangin gidan nan, zan iya yin abin da ya fi haka, mu je kasuwa kawai. To masu sauraro, da fatan za ku yi min afuwa, mu haɗu a shiri na gaba, domin jin shi yaya wannan cakwakiya za ta kasance. Madalla da kasancewar ku a tashar mu, mai suna Tafarki TV. Barka da zuwa Tafarki TV, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa samun sababbin shirye shiryen da zarar mu